A wannan rana ta zaben gandu na Super Tuesday kamar yadda suke kiransa da turanci, ana iya cewa an fara shi ne a shekarar dubu da dari tara da tamanin jimai. Domin a lokacin nan ne jam'iyyar Democratic ta tsara yadda za a yi zaɓe a jihohin kudancin Amurka domin a wannan lokaci a wannan yanki na kudancin amurka a nan jam'iyyar democrat take da ƙarfi sosai saboda akwai baƙaƙen fata masu yawa a wannan yanki a waɗannan jihohi to sai ta yanke shawara cewa to idan an zo zaben fidda ɗan takara saboda a yi zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ba a mm. samu wani ingantaccen tsari na fidda ɗan takara yadda shugabannin jam'iyya za su ɗora tasiri a kansa ba to a wannan karan sai suka haɗa hancin jihohi na farko jihohi guda uku ne suka fara daga nan aka ƙara yawansu suka zama jihohi tara yau ga shi jihohi goma sha biyu ne za su yi saboda haka jam'iyyar democrat ita ta fara yin wannan tsari a shekarar dubu da ɗari tara da tamanin. to daga nan ne ita kuma jam'iyyar republican ta kwaikwaye ta. Yau wato a lokacin nan tun da jamkin san wannan harkar siyasa ce jam'iyya za ta ga me wannan jam'iyya ta yi ta samu galaba kuma yaya ita kuma za ta kwaikwaya to ita ma jam'iyyar republican daga baya a shekarar dubu da tara da tamanin hudu ita ma sai ta kai nata super tuesday ɗin ko kuma wannan zaben gandu ɗin na ranar talata ita ma ta ce a ringa yi a kudancin amurka din tunda yake ita ma a lokacin nan kuma akwai magoya bayan jam'iyyar masu yawa waɗanda suke da aƙida irin ta mallakar bindiga da kishin addini da sauransu to a siyasance ko kuma a siyasa amurka menene muhimmancin wannan rana super tuesday To gaskiya wannan rana ita ce sha kundum domin duk wani ɗan takara da ike so yi tasiri a zaben shugaban kasa, to idan bai taka muhimmiyar rawa a wannan rana ba to kamar ma dai za a iya cewa ya haƙura kenan saboda mafi yawan lokuta duk wanda suka samu nasara a wannan zaɓe da za a yi na yau eh, eh, za ki eh. iske cewa su suka je suka zama ɗan takara saboda a yau ɗin jam'iyyar democrat za a zaɓi wakilai ɗari takwas da sittin da biyar ne a cikin ɗari takwas da sittin da biyar ɗin nan za a yi raba daidai ne ma'ana yawan ƙuri'ar da ka samu yawan delegates ɗin da za ka samu ita kuma eh. jam'iyyar republican za a zaɓi wakilai ɗari biyar da casa'in da biyar kuma in kika duba cewa yawancin ma in kika ɗauki jam'iyyar republican ɗan takara ba zai zama ɗan takara ba sai ya samu wakilai dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai to kuma aka ce za a zaɓi wakilai ɗari biyar da casa'in da biyar kusan ɗari shida a lokaci ɗaya aikin ga an zaɓi kusan rabin wakilan a rana ɗaya kenan. kaka hmm, tsara kaka tsara kenan Wato a takaice dai duk wanda duk ɗan takarar da wanda yake begen ganin cewa jam'iyyarsa ko democrat ko republican ta tsaye da shi dan takara in dai bai wani abin kirki a yau ba to ya mance kenan. kwarai kuwa ai su kansu suna faɗa cewa daga wannan zaɓe na yau kusan yawancin 'yan takarar duk kowa zai janye kin san ita jam'iyyar republican a wannan kakar ta samu 'yan takarkaru da yawa wajen mutum goma sha bakwai ne suka fara kuma galibi ba ba yin haka eh ba a yin haka bisa ga bisa ga al'ada ba a wuce yan takara uku ko hudu ko biyar to amma su suka samu sha bakwai to amma yanzu ya ragu yanzu ba su wuce su su biyar ne kawai a ciki to a cikin biyar din ma a yau ana sa rai in an gama yau karfe bakwai zuwa takwas na dare za a bada sakamako to ana ganin waɗansu gobe za su janye saboda ba su taka wata rawar kirki ba a wannan zaɓe. saboda haka duk wanda ya janye kuma zai goyi bayan abokin hamayyarsa. E eh, wansu sukan yi amma aikin ga kamar shi Jeb Bush tunda ijen ne bai ce ya goyi bayan kowa ba. Eh. Yawancinsu sukan goyi bayan wani a cikin su yawancinsu kuma sukan yi shiru da bakin su sai an gama zaben sannan su fito su goyi bayan dan takarar jam'iyya. To wannan kaga misali a nan kafin ma hmm. jam'iyyar ka ta tsaida ka takara hmm. sai ka yarba gumi kana wani yakin neman zaben. Hmm. To <laughs> kana gani a Najeriya wata wata rana za mu yi haka? <laughs> Allah Allah isa za a yi aikin ga yanzu kamar misali delegates dai za a zaɓa. Eh. Su kuma delegates ɗin nan su za su je a babban taro na jam'iyya da za a ci da ɗan takara su kuma su zaɓi ɗan takara. To yadda ake yi shine kowane mutum yanzu kowane ɗan takara zai samu yawan delegates ɗin da za a bashi a kowace jiha. To idan aka zo zaɓe na ƙasa su waɗannan delegates nasa ne. To amma kin ga a Najeriya ai zaɓen delegates ɗin dai ake cewa ana yi amma kuma mutum ɗaya ne zai zauna a karamar hukuma ko a jiha ko a ƙauyen su ce wani delegate wani delegate wani delegate saboda haka a Najeriya har yanzu muna da sauran koyo na ya za ka yi ka tabbatar 'ya'yan jam'iyya ne suka zaɓi delegate eh, to ai wato ni abin da na lura da shi nan ai kamar hmm. yadda na ce kafin ma jam'iyya ka ta da ka ɗan takara dubi da yarba gumin da suka dinga yi har yanzu ma suna yi suna kai su eh. kwan biyu su kwan uku ba su yi bacci ba yanzu bani sanders yau kwanansa uku bai bacci ba <laughs> jiya jiya dinnan ranar litinin kwanansa uku bai bacci ba ya ziyarci jihohi sun kai guda bakwai ya ziyarci garuruwa sun kai guda shida a kowace jiha saboda haka ba bacci ga kashe kuɗi ga rashin kwanciyar hankali hmm. wannan shine tsarin da akan ba a nan kasar dole sai dan takara ya yi riba gumi ya yi wahala kafin a ce shine dan takara kafin ma a da ka dan takara ka gaji <laughs> kafin ma kai daga dan takara ka riga ka ka ka tagayyara eh to sai mu ce Allah ya sa watan wata rana mu ma mu kai ga haka amin To, to bari mu kai yanzu a hasashen ka. Hmm. a jam'iyyar Democrat wa kake ganin zai zama zakara, a kuma Republican wa kake ganin zai zama zakara a yau din nan. To, kin san eh, a jihohin jihar Texas ita tafi kowace yawan delegate. saboda a jihar Texas akwai delegates ɗari ɗaya da hamsin da biyar da za a zaɓa yau. Eh. To a cikin wannan jihohi za ga Hillary Clinton a jam'iyyar a bangaren Democratic Party Hillary Clinton ita ake sare za ta ci Texas, za ta ci Georgia, za ta ci Tennessee, za ta ci jihar jihar su ta Arkansas da sauran manya-manyan jihohi. Saboda haka dukkanin mutane suna tunanin cewa eh duk da yake Bernie Sanders zai samu wasu delegates din amma ba zai kai ko da ba zai kama kafar abin da Hillary za ta samu a yau ba. A bangaren jam'iyyar eh, eh, Republican kuma Donald Trump wannan ɗan kasuwar da yake shan cacar baki da da da da yama didi shi ake sa rai zai cinye yawancin jihohi banda jihar Texas saboda a cikin 'yan takarar akwai wani da ake ta da shi sanata ted cruz shi dan asalin jihar texas din ne shi ne ma sanatan jihar yanzu da yake wakiltar jihar a majalisar dattijai to ana sa rai shi ne zai ci jihar texas eh, amma sauran jihohin eh yawa amma sauran jihohin donald trump din ne zai cinye saboda haka watakila daga gobe za ki iya gane yadda fasalin zaben zai dauka yawanci suna cewa ma already zaben nan ne za a yi shi tsakanin Clinton da Trump din nan amma babu tabbas sai yau za a eh, gaskiya ne to kamar misali yadda kace tun da kace Texas sun fi yawan wakilai misali mm. in shi Cruz din ya lashe Texas ya kenan za su yi da shi da Donald Trump yawa idan a ce yanzu in a ce Cruz ya samu kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar da aka kaɗa a Texas to duka waɗannan wakilai ɗari da hamsin da biyar shi za a bashi amma in bai samu kashi hamsin ba eh. ya samu kamar kashi talatin Trump ya samu kashi goma ko kashi sha biyar ko kashi ashirin to zuwa za a yi raba ƙuri'ar a raba delegates ɗin daidai wa daida amma dai na Cruz ɗin zai fi yawa. To amma a sauran jihohin kuma kamar Georgia ɗin da Tennessee da Arkansas da Virginia da Colorado da sauransu Donald Trump ɗin ne yake kan gaba. to makasudin dama wannan dalilin da sa suka yi wannan a yanzu za a raba wakilan ne daidai gwargwadon yawan ƙuri'ar da ka samu. Saboda haka ko da ƙuri'a dubu goma ka samu wani isa samu dubu ɗari shi zai iya samun delegates goma kai ka samu guda ɗaya. amma kuma akwai zaben da za a yi ran sha biyar ga wata wanda ake cewa winner takes all daga ran sha biyar ga wannan wata na march din nan da muka shigo yau to kuma duk jihar da ka cinye kai za ka rike dukkanin wakilanta gaba daya amma a wannan zaben na yau raba daidai za a yi gwargwadon yawan kuru'un da ka samu mm. gwargwadon yawan delegates din da za a baka cikin san Allah kaɗai san gaba zai yi za a iya tun da kin ga Amerika yau shekaru su fiye da ɗari biyu. kuma har yanzu suna gyara abubuwan su na zaben har yanzu suna da matsala kuma suka suna gyara wani wani sun ai shekaru ɗari biyu ɗin ba haka suka fara ba ko kwarai da gaske ka fahimce ni eh. kullum aka yi magana sai ka ji an ce wai um, um, america su ma um, abin to ni yadda muke tafiya a najeriya ɗin tun yanzu ba mu fara gyara ba sai mun yi shekara ɗari biyu ɗin eh to zai zai za a iya ba wai ba zai yi zama cewa sai mun shekara da biyu zai yi watakila in najeriya ta yi ta ma lokacin da watakila najeriya abubuwan nasu su abubuwan najeriya su gyaru ba zai ɗauki shekarun haka ba tun da ke kamar yanzu tun da a wannan da a sharhin da makarƙiyar da ake a najeriya gashi yanzu dai da duk alamu zaben buhari an ce ya yi kyau ba ba bai cika goma ba to amma kuma ba abin da ya cika goma daga wani abin da dan adam bai cika goma ba saboda haka zai iya a yi din to amma kuma kin ga ba kamar ba zaben kawai shine ba ai kafin a hmm. samu a yi zaɓe mai kyau dole sai an samu wato gwamnati tsayayya cikin gwamnati tsayayya kuma sai an samu masu gaskiya tunda kin ga yanzu a zaben amerika tunda na fara zaɓe a amerika ban taɓa zuwa na shiga layi ne zaɓe ba za a aiko min da takardun zaɓe na ne a cikin envelope in saka in kuma jefa a cikin akwatin gidan waya da yake kofar gidanmu za su zo su ɗiba za su gani kuma a rubuce a jiki cewa wato na zaɓe ne amma ba wani wanda zai neman lalatawa ko kuma ya ɓoye ko a bashi kuɗi ya ɓoye saboda sun san cewa ga in har aka kama su suka yi hakan ga abin da zai same su to so saboda haka kafin najeriya mu kai hakan dole sai ya zama wa'annan abubuwan mu samu gwamnati gwamnati kuma da mutane masu gaskiya masu tsayar da gaskiya wanda sun san ko nawa aka ba su ba ma in aka waye gari ya zama da cewa wanda za su je su ba da cin hanci masu na tsoro su yi kusa da masu ma'aikatan to lokacin da abubuwa zai fara gyaruwa har a ce ko najeriya mun yi zaɓe haka a kuma kin ga saboda yadda yanayin najeriya ke arewa da kudu da kuma duk jihohin ba baya san watakila bahaushe bahaushe baya san yamuri wato dan kabilu Yawwa. sai sai mun kai lokacin da zama cewa a least kabilun nan an tunkuɗe bambancin kabila da addini ko mun san juna akwai lokacin wato siyasar shagari na tuna a mariga dr ibrahim tayar ai abin da ya so aiki na a najeriya to amma kuma da yake lokacin ba lokacinsa ba ne yawanci mutane dariya kawai suke masa eh to amma dan ai an kwatanta tunda ai ka san a Najeriya ma ba yanda za a yi shugaba bayan da za a yi ki Najeriya ba tare da ka sami dukkan jihohin ba. Kwarai da gaske haka. Saboda haka muna kan hanya kenan. Yawwa to abin da nake nufi kenan in da rai da lafiya na sun akwai da za a tashi a watakila a samu in Allah da a ce mm. Najeriya ma sun taka rawa yadda ya kamata. <laughs> To Allah ya nuna mana. <laughs> Amin amin. in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai shugaba mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ni talakawa don haka shugaba adali wannan baya ne ka debo rigima wallahi kanka za ta bake dan Allah dan uwa talaka kare su can ka rigima lalle shi gaba adali shi ne zaman lafiya talaka na son ci gaba shugabanni ke jan rigima yancin ka talaka in ka nema sai a ce ka ta rigima shugaba in ya so adalci ya san duk yadda zai azama